Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Barkanmu da jimirin sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna. Shirin namu na wannan mako zai yi duba ne kan rikicin da ke faruwa a ƙasar Sudan. wanda ya ritsa da mutane da dama musamman ma ɗaliban jami'a 'yan ƙasashen afirka kamar najeriya da ke can kuma suke cikin halin tashin hankali saboda kasa dawo da su gida da aka yi har yanzu faifan bidiyo da dama sun yi ta bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna yadda ake ta kashe mutane musamman waɗanda ba 'yan ƙasar sudan ba da kuma yara da suke kukan neman ɗauki daga gwamnatocin ƙasashensu wakilinmu na abuja a tarayyar najeriya muhammad sani abubakar ya zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran da ke karatu a can ƙasar ta sudan wato alhaji sha'aibu idris miƙati ga kuma abin da yake cewa a gaskiya muna cikin mummunan yanayi kuma cikin tashin hankali da zan iya cewa baya misaltuwa muna zaune a nan gida najeriya kuma 'ya'yanmu da muka haifa da muke ƙoƙarin daga cikin kuɗin albashinmu da ƙoƙarin da muke muna tarawa muka aika da su makaranta muna biya musu kuɗaɗen makarantu a ƙasar sudan ba su tare da mu kuma yanzu haka jirgi baya iya sauka garin khartoum ko a port sudan wuraren da jirage kan sauka ko a garin atbara wato hankalinmu ya tashi wasu daga cikin 'ya'yan namu sun samu sun bar garin khartoum wasu suna cikin garin khartoum na yi magana da wasu daga cikin ɗalibai wasu daga cikin 'yan uwana wasu daga cikin 'ya'yan da muke ɗaukar nauyinsu suna karatu a can a gaskiya suna cikin wani yanayi babu abinci babu ruwan sha babu wutar lantarki yara da yawa na koke sun rasa inda za su sa kansu wannan bala'i ubangiji allah ya eh, taimake mu ya hanzarta kawo mana ƙarshen shi ko da ba za su samu kwantar ma mutane a daina wannan yaƙi ba to su taimake mu mu samu damar mu kwashe 'ya'yanmu mu dawo da su gida najeriya dama me yasa muka kwashe su daga najeriya muka kai su wata ƙasa saboda matsalolin da muke gani na ilimi da ƙasar najeriya take ciki amma jama'a gaskiya muna cikin baƙin ciki muna cikin tashin hankali bacci yana gagaran mu abinci cin shi ma yana gagaran mu Kullum cikin zulumi muke kullun cikin tagumi muke muna tunanin ina mafita To mai sauraro shirin ya kuma zanta da kakakin hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje wato Nigeria Diaspora Commission Malam Abdurrahman Balogun domin jin wani ƙoƙari suke yi domin dawo da 'yan Najeriya gida ga dai abin da yake shaida wa Muhammad Sani Abubakar. Uh, Nigerian government is uh... Gwamnatin Najeriya tana tattara bayanai tana kuma tantancewa na yawan 'yan Najeriya da ke ƙasar kuma an samar da adireshin imel wanda duk wanda ke can zai tura sunan shi da kuma inda yake ko kuma yankin da yake saboda sauƙaƙa tsare-tsaren ɗibo su. Haka zalika ofishin jakadancin Najeriya da ke Khartoum suna iyakan ƙoƙarin su suma don ganin an sauƙaƙa tsare-tsaren yadda za a kwaso mutane babban matsalar da ake da ita shine jirgi baya sauka a khartoum saboda matsalan faɗan da ke gudana amma ba tare da wani bata lokaci ba ana samun dama za a yi maza-maza a ɗebo mutane a dawo da su gida haka zalika wakilin namu na abuja ya kuma samu zantawa da shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar wato nema alhaji mustapha habib ahmad wanda a yanzu yake kasar masar domin ci gaba da tsara yadda za su fara kwaso 'yan najeriya ta iyakar masar din ga kuma abin da yake cewa muna aiki da ambasada da gwamnati ambasada ya yi kokari an samu not verbal to duk abubuwan da za a yi dole mu bi a hankali akwai mutane da yawa da za su biyo tawaga wanda ba 'yan najeriya ba yanzu ɗaukan motoci yanzu akwai ƙasa da ta ba da kuɗin mota a ɗauko mutane masu kamfanin sun sun karɓi kuɗi ba ba da motoci ba so yanzu duk waɗannan abubuwan dole sai mu bi a hankali ƙasar egypt yanzu suka ce mu suna da sama da mutum dubu goma amma ba su tura a kawo a ja ɗauko kowa ba don saboda yanayin da ƙasar ke ciki suna bin abin a hankali to hanyoyin ba su da kyau rigiman kuma ya ƙara barkewa so duk abin da za a yi dole mu bi a hankali a duba yadda za a yi amma muna nan yanzu muna magana da wasu um, ambasi na khartoum sun ba da kamfani sunan kamfani a kamfanin suna da adres a nan cairo a je a biya su kuɗi a ɗauki motoci mu magana mutane su fito lafiya a cikin tsakiyar wannan harbe-harben da ake yi kowa na bi a hankali ni ma ina so mu bi a hankali yadda za a abin nan yadda mutanenmu yadda suka shiga lafiya a samu kowa ya fito lafiya yadda ubangiji ambasada suleiman dahiru tsohon jakadan najeriya ne a ƙasashe da dama shi ma ya bayyana yadda suke kallon abun a diplomasiyance kamar haka gaskiya najeriya tana cikin saka mai wuya saboda ƙasashen da suke da mutanensu a sudan yawansu bai kai na 'yan najeriya ba ko 'yan makaranta ma kawai ana maganan dubu biyar bayan maganan waɗanda su suke zaune a sudan suna ko kasuwancinsu ko wani abu ba to maganan ɗauko su gaskiya akwai damuwa saboda sun yi yawa gwamnati sun ce suna ƙoƙari. To, in gwamnatin Sudan suka ba da izini cewa ɗabi wa'annan 'yan Najeriya. A fi sabilillah ana maganar mutane dubu biyar ko fiye da haka. Kai lissafi motoci nawa ne za a yi haya kamuwa a ɗauke su ni na yi wannan aiki lokacin da nake ivory coast da ake rikicin liberia kaman america da su ingila su saudi arabia su mutanen su ba wai jewa suke ba shi yasa suka je da jiragen su aka wani mutane aka fi da su shirin na ilimi hasken rayuwa ya kuma zanta da malam isa tijjani wato mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Wannan hali da 'yan Najeriya suke ciki a ƙasar Sudan ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Kada ka manta ba a je ko ina ba aka yi na Ukraine kuma yanzu an zo ana yin na Sudan. Sudan ɗin nan daɗin daɗawa shine duk duniya babu inda ɗan najeriya yake zaune a cunkushe a ƙasa ɗaya irin sudan saboda haka halin da mutane za su shiga ciki hali ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ga mu muna cikin wani hali ana ta kokarin miƙa mulki ana ta kokarin kafa kwamitoci saboda haka hankalin mutane zai fi karkata fiye da halin da mutane suke ciki da wannan wahalhalu da ake ciki kamata ya yi a fito a yi masa ruddugu wanda zai samu mutanen masu fita daga cikin wannan bala'i da muke ciki allah ya kiyaye amma bala'i kan abu ya zama bala'i tuni kwararru a fannin ilimi suka bayyana damuwa kan wannan rikici da ya jefa ɗalibai da dama cikin mummunan yanayi malam hassan sardauna masanin ilimi ne ga kuma irin ƙarin hasken da ya yi wato sai ka kasa gane me tsarin najeriya in ka tuna bayanan ba da dadewa ba abin da ya faru a ukraine haka aka yi tagarari wajen ɗauko ɗalibai da 'yan najeriya mazauna nan ƙasar ukraine aka yi ta dai maganganu daga bayan wahala bayan sun sha garari aka ɗauko su to amma ai za ka yi tsammanin tunda an samu wancan ilimin gwamnati za ta kula ta sa a tsari oke in kes wa'annan abubuwan duk da ba fata ake ba in sun ƙara faruwa ga tsarin da za mu bi amma ina sai ka gaba abin da aka yi sai ma dai ka kasa gane mai gwamnatin take yi ba mai tunanin kuma mu kira shauran shugabannin kasar afirka mu zaunar da yan sudan din su ma a sulhu a san yadda za a sulhunta a zauna lafiya duk ba mi ba sai kasance ɗauko yan najeriya daga sudan wadda kusan an ce kasashe irin su somaliya masu sun ɗauke mutane mutanensu ya gagara a san yadda za a kai su bodar ethiopia a fito da su shi ma dai ya gagara to amma wadda ma suka je bodar ethiopian ɗaliban suka iya kokari suka kai kansu an ki barin su su wuce duk da ana yakin saboda ko ka kasa gane me hulɗar jakadanci ne ko me amma a ce najeriya ba za ta iya wa ethiopia magana a buɗe boda a 'yan Najeriya su wuce ba sai yanzu ne yau muka ga wata wasiƙa ta fito daga embassin Najeriya da take Sudan cewa wai ana neman bosses su ɗaukar mutum 200 za su ɗauki mutum 300 ko da 500 ne daga nan Khartoum su kai Cairo to dai abin ba za ka iya gane tabbacin ma me yake faruwa ba da matsalar gwamnatin ƙasar. mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar da ya tattaro mana sauti shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international